wani ake zargin hamma amur ko general tanga ne ake zargin su shi babu wani zargi wanda ya fito sai dai shashi ka faɗi kawai kuma ba kawai mani hamman ne yake ba su tsoro hamman yake firgita su saboda kawowa gudunmuwan goyon bayan hamma ya sa ta canza akalar siyasar ƙasar nan kuma dole su firgita shi yasa idan hamma yana waje to su ba su da kwanciyar hankali cikakke shi yasa suka aikata irin wannan wato zargi ne wanda bai da tushe zargi ne wanda bai da digi zargi ne wanda bai da dalili zargi ne na wanda aka hamma da canga wanda ba su da hujja don kenan za mu cika da gaba da gurma sai an sako waɗannan bayan Allah sai kuma wani kira ko shan hankali da kuma al'ummomin Nijar yan Nijar su yi kokari su kare kurasu kuma su yi fatan ƙasar nan ta zauna lafiya tashi lafiya yadda mu duka muke addu'a kuma ina fatan gwamnatin nan ta yi wa Allah godiya ta shekara goma tana mulki yan Nijar suka jefa ƙuri'a amma a yanda ma da aka yi zaben an yi cogi a farko an yi cogi a na biyu a wannan na uku ba za mu yarda a yi cogi ba za kenan kira na shine Allah ka mana zaman lafiya a cikin kasar mu Allah ka mana kwanciyar hankali a cikin kasar mu Allah sa shugabanni zukatan su ya gane cewa mutuwa za su yi tsiski Allah lokacin su karewa zai kuma ya kare a wannan tafiyar sai kuma ana cewa wannan satin wanga a rajima ana cewa za a fito a yi zanga-zanga wai gaskiya ne a gaskiya ne haka nan ne sanarwar ta mai ta bada dukkan jihohi aka sanarwa ta bada to shi wannan ba ku tsamanin kama wani tashin hankali ne ake so a yi kama wa zai tada neman yanci na tashin hankali ne ka kiyaye doka ina neman yanci na mai abin tashin hankali a ce gwamnati ta dauki matakan da ya kamata ka doke dukiyoyi mutane shine kawai amma neman yanci ba a cewa neman yanci a wani tashin hankali ne babu tashin hankali kamar wanda zai saci ƙura bayan Allah shine babban fashe da makami wanda aka yi duk wanda zai dauki ƙura talakawa ya sace ta dan ya zama wani abu to wannan dan fashe da makami ne kuma waye ne to ita ita ba ta sayar jima haka aka bada umarni haka ta zo da shi wannan tsari ne na jihohi ba na ban san wannan tsarin ba tsari na cikin jihohi wanda suka shirya tsarin wannan jam'iyya ne don wanda suka tsara wannan sai ka je ka musu wannan tambaya to magana ta karshe ita ce Allah ka mana kwanciyar